بسم الله الرحمن الرحيم زام تاشي زاني مجلسي نقوم أتشل التافن أهمية الوقت في muslim muna magana akan مغنى أكن wato masu tarbiyya malamai da kuma iyaye da nauyin da aka dora musu nasi su tsara ma ɗalibi lokaci tun yaro yana ɗan karami a tsara masa lokacinsa bihada da wannan ne yajibu alal mudarrisi na wal'abari, ya wajaba ga malamai da kuma iyaye an yashbiku bi aidihim su haɗa hannuwansu fi takwini shabin salihin wajen samar da matashi wanda yake nagari wa muslihin lidinihi wa ummatihi kuma mai kawo gyara a addininsa da kuma al'ummarsa idan aka samu matsala ta iyaye ko aka samu matsala ta malamai a makaranta wannan burin da ake da shi ba za a same shi sai iyaye da malamai sun haɗa hannu kowa ya miƙo hannunsa an haɗa an yi aiki na gari tukuru to daga nan me za a samu abin da ake so a samu wanda shi ne ke ba mu wahala a yau haɗa wannan ɓangarorin guda biyu yana ba mu wahala وفي ذلك min من تنظيم وقت الطالب a cikin wannan to dole a tsara ma ɗalibi lokacinsa li manzili yaci wal yaci a tsara masa me zai yi a gida me zai a makaranta kada ya zama ana samun cin karo a tsakanin juna wannan duk mutumin da ke karantarwa ya san wannan na faruwa yaro ya zo makaranta ya latta a ce me aka yi ya ce an aike shi ina aka aike ka kasuwa karfe nawa aka aike ka ce ce karfe uku ko da rai kuma za a shiga makaranta karfe hudu amma kuma an aike shi kasuwa karfe uku kasuwar tudun wada daga tudun dukun misali me zai iya yi fala ya juzu an ya an ne fala ya juzu baya halasta an ya tadakhala wahidun fi waktin akari ɗaya ya shiga cikin lokacin ɗaya kowane abu a sashi a cikin lokacinsa a sanya kowane abu a lokacin sa hada huwa al'adl tun can da suna cewa al'adl wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi sanya kowane abu a inda ya cancanci a tashi adalci kenan فينبغي ya يكون الأمر abin abinda ya kamata ƙa'ida ta zama a aƙimalin baiti lilbaiti wa a aƙimalin madarasa ce madarasa ce abin gida a ba gida abin makaranta a ba makaranta atima <laughs> lillahi lillahi wa a li kaisar da kaisar hmm. a cikin bible yake waccan waccan ba wannan ba ba atima lillahi lillahi abin Allah a ba Allah give what for God to God and God give what for Caesar to Caesar abin Allah a ba Allah abin Caesar sarki a ba sarki Eh, shi kuma Allah dama kawai a coci yake a kiristanci ba shi kenan mutum ya fito masu coci a sai shi yasa an kaji kiristoci suna ihun shari'a shari'ar musulunci suna gaba gaba suke da ita kullul adawati qad turjaza izalatuha illa adawata man adaka an hasadi kowace gaba a duniyan nan ana fatan za ta iya kawwa za a iya kau da ita amma wallahi duk wanda ya gaba da kai saboda hasada to kai ka kyale shi duk abin da za ka mishi fa idan lazi bai na ko bai na a ka annahu waliyin hamim din nan ko to ba zai yi ga mai hasada ba wanda yake gaba da kai saboda wani dalili ne ba hasada ba shine za ka iya gamsar da shi amma wane yana gaba da kai saboda kafi shi saboda hasada to kai ka ci gaba da rayuwa ka kyale shi karanta mishi kul a'udhu falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharrin nafasat fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad tsakanin ka da shi amma ka ce wai zaka kyautata masa sai ya biyu ya daina wannan adawa wallahi ba zai daina ba kullul adawati qad tujaba ra'atuha ko izalatuha illa adawata man adaka an hasadi duk wanda ya gaba da kai saboda hasada to ba za ka iya barge ba za ka iya dawo da shi kan hanya ba to kaga shine kafirai abinda suke mana hasada ke hasada min inda an fusihim ne ya za mu gamsar da su so da kame tunanin sai ya gamsar da kiristoci ko sai ya gamsar da yahudawa wallahi yana bata maka shi lokaci ne ba za su taba gamsuwa ba sun san komai sun san gaskiya kiristoci ba su da komai ba su da komai yanzu tsarin banki da ake magana kai ba sai su kana su ba suna gaba da islamic banking system su kawo nasu su ma zai su yi christian banking system cewa zai hana su ba wanda zai hana su amma suna da shi ba su da shi su ka'ida su ita ce a atsima lillahi lillahi wa atsima li kaisara li kaisara abin Allah a ba Allah a coci abin sija kuma a ba sija sija su ne abin da ɗinsu ƙayafira sarakuna su kuma dama su ne kawai su suke tsara musu da ka ake tsari a kiristanci tsari ne da ka to ka'ida kenan a abin da ya shafi tarbiyya in ana son a tsara lokaci to sai an ba abin gida a bashi a gida abin makaranta kuma a bashi a makaranta fala yaliqu lil Ba ya cancanta ga iyaye an yi amuru jahun da su umarci ɗansu bi amalin da wani aiki fi waƙtin a wani lokacin da ya tsadimu ma'a waqti hilman almanziliyyati alkhassa da abin da zai ci karo da nazarinsa na gida yaro ga lokacin da aka ware na nazarinsa na muzakararsa kawai shi ke na ya ɗau littafi yana karatu kuma wannan lokacin aka ware kawai ja kwala mai kira ko wan ya kira shi ko baba shi ta kira shi ko baban shi ya kira shi ba daidai ba ne irin wannan au waqti dhahabi ila al-madrasah ko kuma lokacin da ma na tafiya makaranta ne kaga ya fa hada in muzakara ce kila za a iya qaza'inta a samun mata wani lokaci amma lokacin zuwa makaranta idan ya wuce shi za iya qaza'i ba za iya biyan bashi ba fa idza fa'alu dhalika la da Allah in har iyaye suka yi haka ja'alul walada fi wasfatin bainal asli wan namim sun sanya yaro kenan a tsakanin zaki da damisa wajen wa zai je hmm? ga damisa ga zaki sai ya je wajen wa wanne ya mai sauki hmm? ai ba ko daya ku ba da amsa mai kyau ba kenan ba ko daya ba sauki fa iza tsahun idan ya musu biyayya bayya a wajiban min wajibatil ummati ya tozarta wani wajibi daga wajiban da ke kansa na al'umma haƙoƙin al'umma allati taj'alu ayna amaliha fihi wacce ta sanya asalin burin ta gare shi domin duk mutumin da aka ga yana karatu to ai masa fatan nan gaba sai an ci gajiya shi fatan kenan shi yasa kada ka ga mutum yana da kwakwalwa ka kyale shi ya lalace in kana da biyar da za ka yi ƙoƙari ka jawo shi ko da bai san karatun inda yana da kwakwalwa ci gaba da lallatarsa da bin hanyoyi na tarbiyya ka je karatun haka magabata suke ikrima ikrima ba cewa ibnu abbas na daurin shi ba ke kama shi ikrima ya ce ina son karatu ni ɗalibi ne mai kwakwalwa amma sai wasa ikrima ta biyu ya ce sai ibnu abbas ya kamo ni sai ya daure ni ya ce sai na haddace ayar da turar da yake son a ranar in haddace in san tasirinta daga nan sai sake ne ce to kaje kai wasan ka yanzu yi aka yi kirima ya faɗi da bakin sai ya to daga baya da ya sha ɗauri da aka sakai daga baya ba ga yanzu an faɗi kirima ba wanda ba ɗaure shi ba ba ana faɗin sunansa to kaga shi ne wannan to haka magabata suke li'annahu shabul mustaqbalu domin wannan yaran ai shine matashi na gaba wa idza khalafahum sannan kuma in ya saba ma iyayensa min wajhin akhar ta wata fuskar daban fa huwa ma'rufun ladal kulli ma alayhi ai kowa ya san abin da ke kansa ko to kaga ba daidai bane su iyaye su jawo irin wannan fitina su sanya yaro tsakanin gaba kura baya sayaki wajen wa zai je ya tafi wajen kura ko ya tafi wajen sayaki dukkaninsu babu sauki fanansahun labara saboda haka muke nasiha ga iyaye filbuyuti a gida a gidaje an yi sa’idun tsifla da su taimaki yaro alatan zini jadwali jil yau yi a wajen tsara maɗansu jadwalinsa na yau da hobe to wannan wani ba shi abi ma san kalmar jadwalin ba yin iyayen da muke da su yanzu allah shirya ta damu duka gabaki da to daga ku yanzu ku da kuke kan karatu ku ake karanta ma wannan ku yi kokarin canza wannan halin da ake ciki amma wasu iyayen tabbas a halin da ake ciki yanzu ba ruwansu ba su san abin da yaro ke ciki ba wani uban zai fita tun shidan asuba wani ma kawai tare da zakara suke tashi zakara na tara shi ma kawai zai wu zai kada motar shi shi ke na ya gaba irin durobobin nan da ake da su wani siye wata bai gida baban ɗan shi ba zai gan shi ba ba ba su da zama sannan dama shi bai yi karatun ba la sharqiyyan wala garbiya. ba gabas zuwa yamma ba boko ba addini shine sharqiyyan da garbiyar da su daka iyaye wajibi ne su taimaka ma 'ya'yansu a wajen wannan hatta yarbita baina shu'unihi almanziliyyati har ya iya haɗa tsakanin al'amuransa na gida wa amalil muzakarati alkhassati da kuma ayyukansa na bitar karatunsa na keɓe a shu'unin dirasatin madrasiyya da kuma lamuransa da yake suke na karatu a makaranta haka ya kamata a ce su tsara masa su taimake shi in aka yi wannan toshi shi ke abu kaza ga lokacinsa abu kaza ga lokacinsa a sa ma yaro ya zama ya san komai a tsare ba a bashi ya zama dan hargido ba fala ya juzu lil murabbina an yatrukul al aulada sudan bila jadwa baya halasta ga iyaye masu tarbiyya su kala ƴaƴansu sudan karajibe bila jadwa ba tare da wata fa'ida ba kawai su zauna wala yunazzimuna lahum al jadwala sannan ba sa tsara musu tsarin aiki na gida da na makaranta wala yuwazzi'una lahum al'amala hasbal al'awqati sannan ba su tsara musu su rarraba musu ayyuka wa gudan lokuta abun ban tausayi ne fatara taliba da'ifa littida'iyya fatara taliba littida'iyya da'ifa sai kaga yaro dan firamare mai rauni ma'a ma fihi min harsin ala at-ta'limi wal mudhakara duk da kwadayin da yake da shi na koyan karatu walmudakarati da kuma bitar karatun lafazin at-ta'lim malaman tarbiyya suna amfani da shi a matsayin koyo ko koyarwa duka malaman tarbiyya wannan zamanin shi yasa muka amfani da shi sai ka ganshi, yahmilu aksara min khamsati kutubin fi mukhtalaf al-mawad wa durus a lokaci da ya dauko littafai guda biyar dukkaninsu kuma sun bambanta a maddoji mabambanta yuridu rata hasi anin wahilin, kuma a lokacin yake zai muraji a littafi biyar a lokaci daya kuma nan firamare ne shi ba'adu halin tauhidi wasu littafan na tauhidi ne irin hotunan da kuke nunawa wadai ɗaliban jami'a zai ga mutum wani jarabawa ta kusa sai a duba littafai ga na sun kai hamsin a gaban shi da ce ma wakaci ke amma wasu hotunan an yi fiƙa gan sun yi haka sai to ka gani da kanshi ya nuna zan yi wannan kaga abin da yake cewa kenan fassara kenan ko da kanshi yana cewa ka ni ma fa mahaukaci ne littafi biyar ka ɗauko littafi guda biyar ji yaro ya ɗauko littafi guda biyar wai zai bitarsa a lokaci ɗaya wani na tauhidi wa ba'du halil hisab sannan wannan lissafi wa ba'du halil qur'ani wal hisab sannan kuma a lokacin zai ce ayi hadda hadda qur'ani da da da muraja'a hadda shi zai da a lokaci da kaga wannan shi ake ce mishi kwasan karan mahaukaciya kenan da Hausa فالطالب مهما بلغت همته ga ka'ida ɗalibi duk inda himmarsa ta kai wa mahma balagat inayatuhu bit ta'allumi duk yadda Kulasta da neman ilimi ya kai wa mahma balagat mauhibatuhu duk yadda kwakwalwarsa ta kai kyautar da Allah ya masa ta kwakwalwa idza turika bila nizamin idan aka bar shi babu tsari fa innahu fi akhir al-ahdi kai a ƙarshen lamari dai yasiru ghayra al-marami wa yattajihu nahwa yasiru ghayra al-marami yasiru ne ba yasiru ba da sinun ne يسير غير المرام ويتجه نحو السلبيات كليا أو جزئيا تو يسير غير المرام زي تفبا عند أكي سنة تفبا ويتجه نحو السلبيات sannan kuma ya karkata ɓangaren abubuwan da ba su da kyau su ne a salbiyar negative abubuwan da suke kishiya alheri ne kulliyan ko dai duka au juz'iyyan ko kuma wani ɓangare daga wannan ka'ida ce duk ɗalibin da yake da kwakwalwa ba a tarbo shi ba ko mun kwakwalwar shi ba a masa tsari ba to ya zama matsala ko ƙarshe sai ya kai wata matuƙa sai ka ga ya je ya yi abin da ba zai amfana ba ba zai amfani al'umma ba ko da karatun ne amma in akwai seti akwai tsari da aka masa tintini to sai ya kai magabatanmu suna da wannan labarin da ake bada na al'imamul bukhari cewa farko fikihu ya fara koya fiqhu masail na ijtihadi da sauran mas'alolin qiyasi domin a lokacin su al-Imam al-Bukhari a ilimin usulul fiqh ya yadu malamin sai ba shawara yace a'a ara anna al-hadith al-yaqu bi tab'ika hadisi yafi dacewa da dabi'arka fazhab wa ta'allam al-hadith je ka koyi hadisi to al-Imam al-Bukhari ya zama fatan da aka masa ya kai ko bai kai ba to haka wannan yake tsari ba da shawara yadda da shawarar da aka bada kenan sai abin da zai amfani mutane amma wani kawai shi kenan kawai an bar kara zube ƙarshen irin su ne suke zuwa su zama mutane al'umma zama al'umma matsala akwai mutanen da rashin kula da su da rashin tsari da aka musu shi ya kai su ga halaccewa daga baya su zama ma al'umma fitina su zama suna da wasu ra'ayoyi na daban ra'ayoyin da za su zama fitina ƙwaƙwalwa suke da ita ita kaga wannan ƙwaƙwalwar da kake ganin ta tana da yaudara in mutum ta ji ta fara zullo ya ji ta fara zullo a tare da shi to shi kenan in ba a mata linzami ba sai dai ta je ta kai shi kawai ƙarshen da za ta aje shi a wuta take aje shi amma in yi sa'a ana bari muku tambaya ka taɓa ganin wani mutum da ya kira mutane zuwa ga ɓata gabi ka kamun a tarihi wanda za a ce shi bai da ƙwaƙwalwa kuma ya rika kiran mutane har ya ɓatar da su akwai mai wani yaban misali ɗaya mana wani mutum ne ga shi wawa ne shi bai da ƙwaƙwalwa kai da ƙiƙi amma har ya kafa wata ƙungiya ko wata tafiya ya ci gaba da jan mutane ya kai su ga halaka ya ɓatar da su a tarihi da yau ka kamun mutum ɗaya wanda ka san shi ɗan baya wane ne kuka sani ku buga mana misali mana mu kafin muci ba su san shi ba ne wanda suka faɗa ba su san shi ba ne first class ya fitar a jami'a wawa ne kenan gabiyi ne lokacin da ya fita da first class a fannin shi an ce har ba a sake samu ba To da ka duk wani wanda ka ga ya ja mutane ya kai su bata to yana da kwakwalwa da kwakwalwarsa yake aiki wasu suna da uzuri su ne muke magana su nan ba a kula da su ba tun farko wasu kuma shaidanci ne amma duk wanda za ku kawo misalin shi ba da kiki ba da kiki ko akwai wani ku shiga duniya duka ba wai ku tsaya eh, kawai ku tsaya a najeriya ku shiga duniya ku ɗauko ha a tarihi wane ne ka ba da kiki mai batar da mutane wanda ka ga ya kafa wata tafiya ta bata to dai ba da kiki ba ne shi yasa wannan kwakwalwar da kake ganin ta in ka ga mutum yana da ita to yi kokari in kana da gudunmuwar da za ka bashi ka bashi kada ka kyale shi ya tafi haka nan in ba haka ba sai a samu damuwa wallahi akwai misalai da yawa ba sai na buga muku ba a kwakwalwa ta yanzu na mutanen da suka ɓatar da mutane ko suka rika awa ta ɓata. in ka bibi tarihin su kyale su aka yi an kyale su ne tun suna yara ba a kula da su ba har irin su da Hussein ba faɗi sunan shi lam yu'na bihi fi sigari tumin da ake cewa ya haddace Qur'ani da kanshi kuma aka zo aka ce a ɗaura masa kambi da ake ɗaura ma mahaddata sai aka ce ai ya kankanta ya ce wato oh, addinin na manya ne ko shi kenan ya tafi faransa lokacin wannan zuwa wannan mutumin da ya zo ya bata masar Muhammadu abduhu ba Muhammadu abduhu ba muhammad ali basha ya zo ya tura su ya tafi da su faransa ya je faransa ka karanta littafinsa al'ayyam ka ga maganganun da yake ko hadisul arbi'a ko ka karanta littafin su mustaqbalus saqafa fi misr da abubuwa ga sanan da a cikin ko ka karanta ashirul jahili nasa kika ka san ba da kiki bane amma kuma shedanci ya shiga cikin ranta ya je faransa ya ga yadda ake kula da mutum waye waye waye waye waye ya ba da labari to shi yana tuhuma cewa wai ba a kula da shi ba to in dai kana bayani akan tarbiyya sai ka ce to uzuri ne amma nan ba uzuri bane a wajen Allah amma al'umma ita kuma ta kalli wannan matakin na tarbiyya akwai mutanen da suke da kwakwalwa yara matasa sai a kyale su ba a kula da su ƙarshe su zo su zama ma al'umma fitina yanzu yaron da za a zo a ce kawai da an mishi abu ya haddace yanzu wani yaro yana nan suna koya mishi kwaikwayon malamai muryan malamai ko ana sa shi ya ce ya iya muryan wane yana wa'azi ba shi ne zuwa a ce su sa shi nisa yana gani wannan ba abin da ya kamata su mai yaran nan ba ke su malaman muryan wa suka kwaikwaya suka zama wani abu ka kamata su tsubbace shi su ana sa shi a wasu gidajen talabijin shi yasa nake magana kamata a tsubbace yaron a kula da shi a bashi tarbiyya ta musamman fiye da a taɓata mashi lokaci wajen haddace wa'azin wani da wa'azin wani shi ma nan gaba sai zama wa'al mai wa'azin wanda kila a ɗan kwaikwaye shi shi ma to duk su ne yin waɗanda so da ka ba a wasa da kwakwalwa in mutum ya zama mahudi wato kula ake da shi ta musamman akwai littafai da aka rubuta a kan tarbiyyatul mawhubina kula da ɗalibai masu ƙwaƙwalwa ta musamman to ya ake kula da su ne ya kamata a musu suna da wasu buƙatu sannan duk mutumin da ya zama yana da ƙwaƙwalwa in ba sa aka yi wuzi shi yana da raina mutane a tashin sal tashin farko to aka kyale shi din ne ya ci gaba da yi ba a seta mishi wannan tarbiyyar ba shi ke sai kowace irin baiwa Allah ya mutum sai garin shi yana da raina mutane a yarintarsa amma ilimin da tarbiyya mai kyau da nuna masa takawa su ne za su jawo shi ya zama yana watsi da wannan mummunar ɗabi'a sai ya rika tawazu yana tawazu yana tawazu kullum iliminsa na karuwa da tarbiyyarsa kyakkyawa sai zama kuma yana yana ma Allah tawazu yana ƙara risinar da kansa a gaban Allah to shine wannan saboda wannan kula da lokacin yana da tasiri iyaye kalubale ne a gare su wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu wa rahmatullahi wa